وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نشاؤك نشاءك أتشلتاف الزهد نا الإمام عبد الله بن المبارك المروزي عليه رحمة الله تعالى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيد بن جابر قال قال معاذ بن جبل سيدنا معاذ بن جبل sayyidul ulama'i sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin fuqaha ufahaba yana cewa duk da cewa asarin mu'bal ne sanadinsa domin tsakanin shi wannan yazid ibn abi yazid ibn yazid da mu'az akwai mutane alal aqalli biyu to aka ce sayyiduna mu'az dan jabal yana cewa i'lamu ma shi'tu an ta'alamu ku san duk abin da kuka ga dama ku sani ku koyi duk ilimi falan ya ajurakum Allah da ilimin hatta ta'malu amma ku sani Allah ba zai ba ku ladan ilimi ba kawai sai kun yi aiki da ilimi duk abin da kake so ka koya to ka koya kai ta hadda kai ta fahimta kai ta karatu amma ka sani in kana son ka samu cikakken lada to kai aiki da abin da kake koya wannan wa'azi ne mai kyau da ke nuna cewa babbar samara babbar gajiya da za a cika ilimi ita ce a aiki da shi babu kamar wannan eh, aiki da ilimi to wannan shi ne fallar ilimin shi ne darajarsa ne abin da ake so a sama saɓanin kawai mutum ya zama kawai hadda yake yi yana koyon ilimin amma kuma baya aiki da shi tasirin ilimin sai ya zama da kusasshe حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان قال قال أبو ذر لرجل أكتشي ونمتم ون أبو ذر الجفاني يتشي انظر ما تسألني ka duba abin da kake min tambaya kake tambaya ta فإنك لا تسألني عن شيء إلا زادك الله به بلاء لو من دت تنبيد لك من نباك أمتع تجربة وفتي أكنك لو من فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم إن بقتني فجربة إن كانتني جربة in baka sani ba jarabawa kake ciki ya za ka fita daga jarabawar ka sani ka koya sannan ka sake shiga wata jarabawar ya za ka fita ka yi aiki da abin da ka koya shi kai wannan shi ke nan ka daga jarabawa kenan asalama an ta'lama wata amala. ka koya kuma ka yi aiki حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لدى الإمام الشعبي عامر بن شراحيل رحمة الله عليه قال يطلع القوم من أهل الجنة إلى قوم في النار za a samu wasu mutane 'yan aljanna sai su leƙa su ce a nuno musu wuta kaga ai akwai wannan ko fayakulun sai su ce wa 'yan wuta ma a da nara Ku kuma mai kawo wuta وإنما دخلنا الجنة بفضل تعديدكم وتعليمكم وسني فا تسندية كرن تدمو لتربية لكتي من فمك شبع الجنة قوكم يا أخي أوسع قالوا إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله إذا شيء منا شيء واقعي أما مبامعي wannan asalin yana da rauni amma yana da magoya baya a cikin sahihul bukhari wannan yana da rauni Eh, amma yana da magoya baya a cikin sahihul bukhari hadisin usama ibn zaid radiyallahu anhuma annabi sani alaihi wasallam yuja'u bir rajul yawm al-qiyamati za a zo da mutum ranar gobe alkiyama fayulqa fil nar sai a jefa wannan mutumin a wuta fatandaliqu aqtabuhu fil nar kawai sai hanjin shi su fashe cikin shi ya fito sai hanjin shi kawai su rika fitowa suna ratata suna suna suna ji suna suna suna suna suna suna suna rawa a cikin wuta hanji kayan ciki fa ya dugu kama ya dugu himamu bi rahamu sai ya rika zagaye kamar yadda jaki yake zagaye a kan turkensa ga hanji waje kayan ciki a waje fa ya cike wa ahlun nari alayhi sai ɗan wuta su tare a kansa fa na ay fulan ma sha'anuk sai kai ne? me ka hauka wuta kuma alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkari a duniya ba kana umurtan mu da abu mai kyau kuma kana hana mu mara kyau ba qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi shi wallahi a duniya in nace ku yi ni ban yi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi sannan kuma ina hana ku amma ni ina yi hadisi ne da al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi kun ga in wannan na na na na na sha'abi yana da rauni kuma qaulul tabi'i ne kaga matsayin sa shine maqatu'i to ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin asahhu kitabi ba'da kitabillah sahih al-Bukhari to da haka fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fa al-musibatu azam kullum mutum ya rika kokari iyakar bakin kokarinsa ya ga yana aikata abin da yake karantawa kuma yake karantar da wasu ta ali rahmatullahi alai yana cewa khairun nasi man ta'allama wa 'allama wa alila, ka koya kai aiki kuma ka karanta wannan shine aiki da koyi da annabawan Allah dukkan su ke وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله إن جاء النبي شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه بايا تجمهورينا in ce muku ku yi abu ne kuma in saba in ke ko in hana ku ne kuma in ba haka ba in uridu illa al-islah na ba abin da nake nufi face gyara iya bakin kokari na kaga shi ne wannan da haka malami yana cikin haɗari malami yana cikin haɗari kuma wani haɗari da malami yake ciki shi ne ba kowa ke iya mai wa'azi ba na sha faɗa muku wannan ko ba fa kowa ke iya fuskantar malami mai wa'azi ba so da ke idan malami baya samun wani lokaci tsakanin shi da Allah ya kulla ɗaki daga shi sai Allah ya zauna ya ta kan ya ta tuno saban shi yana tuno da yi kaza yayi kaza ya tuba tsakanin shi da Allah to sai ya halaka domin ba wanda zai mai wa'azi to ko na jin tsoro ka zo ka ce za ka mishi wa'azi ya ce ayar da ka ja ba ma daidai ba ce ko kuma ya ce maka kira a nawa ka sani na ayar ko kuma ka ja hadisi ya ce hadisin bai inganta ba to me za ka ce mishi daga nan ya jawo hadisi ka ja mishi hadisi ta ce aka makalla ce ba daidai ka karanta hadisin ba ma duk ka ba ta nahawu ko kuma ya ce to tun da nasiha ka zo ka mai yi ne irabin hadisi ko ka yi irabin ayar tukuna ai da irabi ake gane ma'ana ina so in gane ka gane ma'ana ayat kafin nan kan yi wannan shaidan na zo mu da malami wannan kuma wallahi ko dan ustazi ne a unguwa tsoron shi ake bi, ba kowa zai iya fuskantar shi mishi wa'azi ba to kaga shi ne wannan kuma in an mai wa'azin shedan daidai lokacin zai zo ce kai ne za ka mun wa'azi kai ka isa ka mun wa'azi ko fa mutum ya girmai wallahi sai wanda Allah ya zaba Allah ya fitar da mu muna cikin haɗari fa ku girmama hadarin da muke ciki kuma kai ta addu'a Allah madaukakin sake sa ka tsallake idan ba haka ba akwai damuwa حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن غزي قال لي عبد الرحمن بن أبي هلال وشهدنا جنازة ارم بعينيك إلى مجلس يكفيك الكلام نجلس إليه يشي سنها لفشوة جنائزة ana cewa jinaza ana cewa janaza wasu kuma sun ce ana bambantawa hmm? suka ce an ce jinaza shine kasance akwai gawar a wajen eh. irmi bi ainaika ila majalisi fi al-kalama na najlis Ya ce dubo mana ta idanuwanka guda zai ka hango mana wani malami ne ya kafa majalisi yau yake karantarwa ya sina salama ya ishe mu mu ba sai mun zo mun kafa majalisin mu ba na jalisi ilai kawai sai mu je mu zauna mu saurari karatu ba mu za a saurara ba shi ce sun ji fa sun je makabarta sun je jana'iza sun dawo sai ce yau duba mana wani majalisi ne kai ni ba zan yi karantarwa ba yau ba zan karantar ba yau je ka amma a cikin wannan magana shi kun ga ita ma ta zama ilimi Eh? ya ce ba zai karantar ba to cewa ba zai karantar ɗin ba yau ita ma ta zama ne ta zama ilimi ga shi a ruwaito ko da haka akwai haɗari a cikin ilimi babu aiki da shi kullum sai malami ko ɗalibin ilimi ya riƙa wa kansa faɗa yana wa kansa wa'azi na yi kuma ya riƙa roƙon Allah ya bashi mutanen da za su zama ba tsoronsa suke ji ba idan Allah ya shimike ka kana malami sai Allah ya hada ka da wani ƙila sa'anka ko da cikin ɗalibanka ne ya zama baya shayin ka yana faɗa maka gaskiya in abu ya ta zai ce aka rama kalla wani abu ba haka ya kamata a yi ba ko abu kaza da aka yi ba daidai ba wallahi Allah ya taimake ka amma in ba ka da wanda za su maka wannan ko ba ka da wanda zai maka ko ɗaya to kai ka koma ɗaki ka kanka. Ƙwarai da Babun باب ما جاء في تخويف عواقب الذنوب babun da yazo a game da tsoratarwa a game da makomar zinubai abinda zinubi ke jawowa in an ce a awaqib shine jam'u aqiba in an ce aqiba shine an-natija al-aqibatu an-natija kuma kuma yarji'u jaza'an ma yarji'u jaza'an ne shay'in abinda ke dawo maka a matsayin sakamakon wani abu shi ne ake ce mushi ɗiba jam'insa sai a ce mushi awaqib daga ina aka samu daga aqib eh shi ne baya shi yasa ake cewa waɗa da ka haifa aqibuhu eh حدثنا na بن زنبي زنبي guba, zunubi guba al'allama tubin alƙayyim rahimahullah shi ne littafinsa da ya rubuta babu kamar sa aljawabu littafi liman sa'ala ne dawa ishafi ko adda dawa duk abinda kake nema na mummunan sakamako da zunubi ke jawowa to al'imam alƙayyim allah ya taimake shi ya faɗa a cikin wannan littafin aljawabu littafi liman sa'ala ne dawa ishafi. wani ne ya zo ya samu ibn al-qayyim ya masa tambaya cewa yana aikata wani zunubi ya ya ya ya ya bar zunubin nan ya kanta. shi ne ne malamin al-qayyim ya bashi shawara ya kuma ce yana jin tsoro idan ya ci gaba da wannan zunubin to Allah zai kan da shi ba zai samu rabo a duniya ba zai samu rabo a lahira ba to shine malamin al-qayyim ya dauki alƙalamin sa mai albarka ya ta rubutu ya ta rubutu shi ne littafin ya zama katutu الشيخ مشهور حفظه الله ya rubuta wani littafi mai kama da shi ya sa masa suna a asarun zunu alal afali washu'u asarun zunu alal afali washu'u tasirin zunubai ga ɗaiɗaikun mutane kuma da jama'a mutum shi kaɗai wani irin tasiri zunubi ke masa zunubi na haifar da ciwo ciwon jiki yana haifar da ciwon kwakwalwa yana haifar da ciwon imani duk kuma ga nan a fili ana gani sannan zunubi na jawo annoba a cikin al'umma zunubi na jawo allah halakar da al'umma bayan ya yi fushi da ita kuma wasu ne suka je suka aikata wasu suka aikata ba duka aka yi ba kunga wannan duk tasirin zunubi ne mummuna da yake haifarwa shi yasa idan aka ga ana zunubi ba a shiru shi yasa ba wawa kamar mutumin da zai ga yara suna yin laifi ce ai ba 'ya'yan shi bane wai yana gudun in yi magana Wani iyayensu za su yi abin nan za su ransu zai ɓaci to za ka mutu a matsayin munafiki kuma al'umma za ta la'ane ka tarihi ba zai ya ma ba duk wanda ka gena yin abin da ba daidai ba ɗanka ne ba ɗanka ba ne ta hana shi domin in ya ci gaba da yi ‘ya'yanka da kake ganin ka killace su a gida kana faɗa masa su ji to za su zo wallahi wata rana ba za su ji ba kuma sai sun fi kowa lalacewa amma albarkacin kana hanawa to sai Allah ma ya tsare maka naka sai Allah ya tsare maka naka an je nan ya yanhauna an su wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'is bima kanu yafsukun shi shi fa'ida sun ce lima ta'iruna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'adaban shadida qalu ma'adiratan ila rabbikum ولعلهم يتقون فلما أتوا ما نهوا عنه قم قلنا له كونوا قردة خاسئين in ka ga ana banna baka cewa ni ban yi ko ko a'a bana na wasu ke yi ba sau daga wanda yake yi ya ce ya ci gaba da yi ni ba zan sa baki ba ka zama shaitanun akharat in ma ba kai wannan ba kana gudun ka bata wani rai to za ku bata a wani abin aiki domin wannan zamanin namu musamman wannan zamanin namu na ɓacin rai ne duka shi yasa daga cikin ƙarya a zo wani mutum ya mutu a cewa ba wanda ya taɓa wai ba su taɓa tankan wai shi ba taɓa ganin abokin faɗan shi ba saboda ƙarya ba ka da amfani kenan ai a wannan zamanin namu sai an ga faɗanka to kai fada akan gaskiya kai fada akan an saba wa Allah shine fadan gaske ba fada akan abin ka na kanka ba abubuwan ka na kanka ka yafi amma abubuwan Allah ka ka yafi ba a yafiya al'allama tunan ya ce ba a yafi hakkin Allah ana saban Allah sai ka ce a ayi ba komai ka yafi saboda yanzu wanda ya zagi manzo Allah sama ya ce yana neman a yafe mishi to wa zai yafe mai na ga wanda zai yafe mishi kaga sai dai wajen Allah ya mishi حدثنا الحسين بن الحسن المغوزي بمكة أمكة آه، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له رجل ونمتين يتي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما خبر الأمة وبحرها رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب فقال لا أعدل بالسلامة قال ابن صاعد يعني شيئا ونمتن يتشيو سيدنا إيه؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رجل قليل العمل دمتم دعيت فأنك أني أما قليل الذنوب ذنبا سبا zunubi yana bauta wa Allah daidai gwargwado sannan kuma ba za ka kama shi da zunubai manya ba zunuban shi 'yan ƙanana ne a ciki da shi aurajulun tafiyul amali da kuma fitumin da ya fi kowa ya ishi kuma yana da yawan aiki amma kuma ka tsirin zunubi da yawan zunubi ya ta sallar dare amma fa ko zai jin magana faƙala sai ce la a'dilu bis salamati قال ibn sa'id ابن sa'id يتي yani شيئا يتي كبتا بزن بزن kamanta ta da komai ba to me kubuta an takuna qalilan amali qalilan dhunub su kasance yan kaɗan ko da kana da ƙarancin aiki to ya ba a ce kana da yawan aiki kuma ga yawan ta'asa ga yawan aiki ga yawan aika aika ka samu wani alaran mali ya ralle mala amma bai ji sai ka ji ana masa take ana cewa ga sani ga shagala a ramma ga sani ga shagala to kaga kafirul amali kafirul zunub to wanda ya fi shi shine qalilul amali qalilul zunub zunuban kai kasance kasance yan kadan kila ma alladine yajanibuna kaba'ir al-ismi wal fahsha illa lamam lamam ne amma mutum ya zo mai biya, to ko yana aiki kyakkyawa mai yawa to ana jin tsoron waɗannan zunuban su cinye kyawawan ayyukan nan nasa Allah ka tsare mu Allah kai mana katanga karfe da zunubi shi shedan mugu ne ba zai kyale mu kuma baya bacci wallahi in ka kun ka kauce masa ta can ke bullo maka ta wancan bangan musamman wannan zamanin namu da zunuban rawaja shi ake yi ni dai ina jin a tarihi babu wani zamani da ake zaga zunubi ake wa zunubi ado ake goyon bayan shi kamar wannan zamanin namu a iyaka abin da na karanta daidai ɗan kaɗan in ji abin da ya bayyana a gare ni nan wallahu alam hanyoyin ziga zunuban ga nan kullum karuwa suke masu zunuban yanci ake ƙara ba su yanci ake ƙara ba su su kuma masu gyara ana takura su hanyoyin gyaran ana ƙara mace su su kuma hanyoyin ɓanna da saɓar da ta'ata su kuma ana ƙara buɗe su ana ƙara buɗe su yanzu ta gabe silma ai silma ta zama tarihi to da silma kawai ake silma tarihin kallo a arewacin najeriya turawa ba su ka sa silma yanzu za mu tashi a insha Allah yanzu wannan za mu tsaya silma aka fara yi silma sai ya zama mutane iyaye suna hana matasa ƴaƴansu zuwa silma ba a yadda mutum ya je silma الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعين yana ba da tarihin kansa ya ce da lokacin yana kasar yana kasar yana yana yana kasar a yamen ya yi lokacin da yake da sha'awar zuwa sirma kafin allah ya cire mishi wannan fitinar ya mai da shi zuwa ga harkar ilimi sosai babban malamin hadisi na alima al'allama abdurrahman bin yahya al-mu'allim to kaga ana kyamar silma kuma silma dama sai wani da wani aka kai wa matsayin da sai kasu kuma marasa jin magana suke zuwa silma aka su. ana nan ana nan ana nan sai aka fara gidan tv na unguwa sai wata hajiya ta siyo tv mai kafafuwa tv mai kafafuwa ƙasoto sai a sa sai a rika cewa za a ana ta indiya iyaye tsayin daka suke yayan ‘ya'yansu ba sa zuwa wannan gidajen kallon kuma za ka ga dattawa a unguwa sukan matsa su ce ba su yadda ba yadda ba wasu unguwannin a ce ba a yadda ba a ce karamar tilma ce aka zo aka kafa mutane a cikin layi kaga duk waɗannan hanyoyi ne da su ne ake doka farashin ci shi wani na zuwa gidan kallo wani na zuwa tilma in za a ba da aure aka ce aka zo wajen aka zo ana magana da ne amma bai na zuwa kallo sai a kadare shi sai ya zama suka ana nan yanzu sai aka yi customizing ɗin waɗannan abubuwan aka takaita su suka zama 'yan kaɗan ƙaramin abu amma kuma sun fi waɗancan ɓanna kuma kowa ya zama yana da nashi eh, tafi da gidanka ba waya yanzu duk abubuwan da da ake zuwa sai an je silma an yi tattaki wani unguwarsu ba silma sai ya hau mota ya shiga tagzi a wancan lokacin ba ma express ba mashin ko kuma ƙila yana da mashin ko abokin shi na da mashin shi zai zo ɗiɗiɗi ya masa ɗiɗiɗi ya fito ya goya shi tafi to yanzu ga nan a ɗakin shi daga shi sai Allah sai wannan silma kuma abubuwan da da can ba za a iya sa su a silmar ba to yanzu suna nan a cikin nan a silma da ana da dokoki kamar yadda nake ji nake karantawa kuma akwai dokoki to amma yanzu wannan fa ba doka kofar shaidan ba kofa an gidan shaidan ba kofa ke a buɗe sai dai kai da kanka ka ce ba za ka je ba to kun ga shine abin da nake nufi da cewa ban san wani lokaci da ake ziga zunubi kamar wannan ba a koya sata a koya yadda ake ƙalla ƙofa da a ciki a koya yadda ake zina a koya yadda namiji yake neman namiji da a ciki sai wanda ya ji tsoron Allah ya kauce in mutum ya ji tsoron Allah amma man hafa makama rabbi wa nahal anil hawa to fa innal jannata iyal ma'awa Allah ya sa mu zama haka da ka za mu tsaya a nan insha Allah waɗancan littafan da na faɗa guda biyu suna da tasiri sosai suna da mahimmanci Allah matsaukacin sarki ya tsare mu ya yafe mana kuma zunubanmu ya mana katanga ƙarfe da shi sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin daga cikin tasirin sa ai zamu gani suna hana fahimta a addini kwarai da gaske mutumin da yake saban Allah Allah ba zai fahimtar da shi addini ba فأصرف عن آياتي الذين يتخبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الغي يتخذوه إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا عجل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته